wallahi kuɗi baya saya kuɗi baya sayan abu goma ba sai na gaya muku su ba amma kuɗe eh, ku ji kuɗi bai isa ya sai abu goma daga ciki har da soyayya kila ka ce a malam da wallahi baya san soyayya ka da yi kokari ka ka sai kaya ka zo da kayan kyale-kyale a ga kyallinka a ce an baka in ba haka ba sau nawa ne miloniya zai ta ce ba na yi shi a samu bawan Allah waranku kun san waranku mara ko kobo kuma san ta auri waranku na taɓa karanta labarin wani mutum da aka yi mai dole da yarinya ya aure ta suka daɗe sai Allah sarki wance da bakin ƙi ne sai ta kalle shi sama kicin tsakiyar da yake ta zuga shi Allah ya ba mu da ta ce ɗa'i ta ɗauki ɗin sai ta sa a rijiya ta ce nuna maka har yanzu ina kinka tir da irin wannan ƙeyar kuwa ci ne baya bata shi za samari ina kira gare ku kar ku yadda da a yi muku ainihin shigo sun shigo ba zurfi ai tun da ka zo kai mana abin arziki ko taki sai mun baka ita wallahi ka san dare maka ba gaskiya ciki Allah kuwa I'm telling you karka abin nan a samu soyayya shine basis shine hakikanin magana kuma ba soyayya irin ta kawai abin nan ba na gaya muku kuɗi baya sayan abu goma na faɗa ɗaya ne saboda mahallinsa kawai hakikanin soyayya abin da ya taɗaɗo daga ƙoƙuwar zuci ne aka gina shi kuma saboda Allah wannan ne harsashi na abu ya ɗore kowace ƙabila kake kuma kuma duk shekaru da ke ma tsakaninku dai da soyayya ɗin shi yasa 'yan mata da samari in aka zo neman aure a yi ƙoƙari a neman soyayya ɗin nan tukun kuma ya zamanto ta gaskiya ce ku kuma iyaye don girman Allah ku nisanci cusa ma yarinya wanda ba ta so in dai ba kuna da dalili ba ne na cewa wanda kike son ba za mu baki ba don yana iya faruwa akwai cikin ɗaliban da suka kamun kuka suka ce malam kaji kaji yar mu ga abin da ke akwai wani mutum ne yake nuna mata kuɗi ashe kafire ne wallahi malam ya nuna cewa musulunta ni kuma na sa aka yi bincike suka ce mala ana yake aiki hana kafiri ne ita kuma nan ta mace mai kuma ai an ba su fatawa cewa ai ba komai na cewa nan fatawar ku yi fata-fata da ita ba fatawa bace fatalwa ce ba fatawa bace wannan me Allah ta'ala ce wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairun min mushrikin wala wa'jabakum a cikin bakara aya 222 kar ku dauki ya ku aura makafiri da ya burge ku sai ce mata ai to ya ce ya musulunta wallahi saka da nayi bincike suka ce labe musulunta ba kafiri ne kenan na farautar ta naji dadi da wata ta kiran ce malam Allah da ya rusa wannan abu yanzu mu mai da hankali to na gaya muku kuɗi ba ya sayan abu nawa to ba zan gaya muku ba amma ku ji ku binciko min su na da gaya muku ɗaya kuɗi ba ya sayan soyayya